يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا الله تكيئك ونساء يومنا رانر أشرين دهدو قوة بير شكرا تدبو بيو دشاء أكد هيفور النبي عيسى عليه السلام وتتدد رانا شاهدو قوة بقوي وترجب shekara ta dubu da hudu hudu da da da talatin hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a ci gaban karatunmu na wannan littafi Nabiyur Rahma durusun wa ibar na dan uwa Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lemo za mu tashi a shafi na sha tara. raba'uhu fi bani sa'ad ko shayar da manzo a cikin kabilar bani sa'ad kanat min adatil arab fil hawadir ina daga cikin al'adar larabawa a birane an yatalammasu li auladihim al maradi'a fil bawadi su nema wa ‘ya'yayensu waɗanda za su shayar da su nono a ƙauyuka ibti'adan bihim an amradil hadira don nesanta ‘ya'yayen nasu daga cututtukan cikin gari cututtuka da galibi an fi samunsa a gari a binni, sosai, sai a yi nesa da 'ya'yan don kasa kawo da irin wannan cututtukan. sai a yi ƙauyuka da su ba hayaƙin inji ba na mota babu sabis da yawa da abin da ya kama da haka ko? ya taƙawa a ji samun kuma don jikunansu su yi ƙarfi domin zai taso a cikin wato ainihin Auyawa, a yi langa a yi ɗan gudu a yi ɗiban ruwa a yi noma da abin da ya kama da haka ba magana ya ce kwanta da magana ya ce ya gaji wa yutqinu lisana al-arabi al-fasiha fi tuhulatihi wa yutqinu lisana al-arabi alfasiha fi ufulatihim kuma dan su kware da harshen larabci da ke cike da fasaha tun suna yarinta tun suna ƙanana ko yanzu ka kai yaro ƙauye zai taso da hausa garai duk abin da ya gaya ma hausa zai ma ba magana kana shan kwanaccen to me kwana sai maka tirsu kuma kwana mana ya sunan kwana sai maka tirsu to haka za ka sai jera maka abu uku hudu amma duk hausa aro ce ta wani yare to amma hausa faiwa sai ka zuwa wanda yake kauye shi ne komai zai maka hausa ce zuriya saboda can waɗanda suke yaren ne zalla a tsakani ba wasu yarurrukan daban-daban a cikin su فاسترضع له جده عبد المطلب امرأة من بني سعد بن بكر تدعى حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية إيش فاسترضع له جده عبد المطلب سيكا كان النبي عبد المطلب إنما مسا مشايروا إن إنما مسا امرأة وتمشي من بني سعد بن بكر أزرير فوق قبيلر سعد بن بكر تدعى wadda ana kiranta da halimatu binti abi zu'aib halima yar abi zu'aib as-sa'diyya ma'ana wacce ake dangantawa zuwa ga wancan wato sa'ad bin bakar din wato ainihin kakansu ko kuma tushensu kamar yanzu ka ce ɗan ta ko ka ce ɗan gwatai ko ka faɗi wanda ba ce wa zawjuha hal harith ibn abdul uzza mijinta shine harith dan abdul uzza wa yukanna bi abi kabasha ana masa alkunya da abi kabasha wanda ta ce alkunyarsa shi ne mijin ita halimatu sa'adiyya alharif eh eh abi kabasha na yawwa alharis bin abdul'uzza abdul'uzza sunan babansa shi sunansa alharis ورأت حليمة wa وقومها Amran عظيما da halimatu sa'adiyya da mutanenta al'ummata sun ga al'amari mai girman gaske tattare da manzo a zaman da ya a cikin min barakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi albarkatu na shi manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa hasalat lahu hadithatu shaqqi sadr wa huwa indaha sannan a nan ne ma batun tsara ƙirjinsa ya faru da shi sanda yake gurinta wa hasalat lahu hadithatu shaqq sadr wato abin da ya afku na tsaga ƙirjinsa ya faru da shi wa huwa indaha yana a gurin halimatu sa'diya shine tsaga kirjinsa na farko an tsaga kirjin manzo sau biyu to na farkon yana gurin halimatu sa'diya ya faru da shi malam zai magana sanan gaba yace as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya a wato ainihin bibiye shi a taso shi a gwada a kwankwasa a cewar da akwai ko babu اذكر ما تعرفه min sababi حادثة fi faɗi abin da ka sani wanda ya jawo abin da ya faru da ma'abota giwa ashabul fili wanda suka suka shirin rushe ka'aba na bukon rushe ta aka rushe su ka faɗa abin da ka sani me ya jawo haka wa zai faɗa me ya jawo bismillah ice wani mutum ne za shafa musu najasa a jikin tasu cocin wani ya faɗo wani ɓangare ko haka kawai je shafa musu najasa a jikin cocin su ciwa <laughs> shi wanda ya shafa kashi a jikin wato anin cocinsa abraha ya yi haka don kishin an yi wa gurin bautar su kishiya saboda haka ya ji kuma cewar su ake a ɗauke jama'a daga can a dawo da sunan ije haka ko to da haka abraha da shi da masu suka yi ayayi na ce to bar ma zo a rubuta ka'aba tunda wani ɗan bautar ka'abar ya zo ya yi musu ba daɗi su kuma to daga haka kuma wannan abu ya faru to tambaya ta gaba yake cewa limadha summiyatil hadisa bi amil fi me yasa aka kira wannan abin da ya afku da cewar wato abin aka danganta shi da giwa aka ce abin da ya faru da giwa ko kuma wato amal fil shekarar giwa me yasa ake kiransa shekarar giwa eh saboda giwar da ke cikin ayar da babbar giwa wato shayabo mahamud ko in ka tuna ka masa ka tuna da mahmudin gidanku saboda haka an taho da ita a cikin ayar yasa sai ake cewa wa kawai amal fil ma suratu allati unzilat fi hadhihi alhaditha wa sura ta aka saukar akan wannan abin da ya faru suratu ita ma sura sunan take nan mata wulida nabiyu sallallahu alaihi wa sallam yaushe aka haifa annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi a amal fili sha biyu ga watan rabiul awwal a wata magana ko kuma takwas ga wata a wata magana ko kuma goma ga wata a wata magana amma wace ta fi shahara kuma jamhuri suke kai sha biyu ga wata kaga dai a game da manzo kama dai ba lama ba da ba lafiya launi da da zuwa na maganar ya maganar haihuwar manzon ka karkace eh to dai amal fili bai amal fili ko amma za ka iya zantar da wani abu yanzu ya ce udukur al'asbab allati ja'alat al'araba yaltamisuna li auladihim al-maradi'a min al-bawali na lissa dan rage wannan ka wannan din ci kadan za ka rage ake cewa udukur al'asbab allati hasalat ja'alat al'arab yaltamisuna li auladihim almaradi'a min albawadi ka faɗo abubuwan da suka sa larabawa suke nema wa ƴaƴayensu masu shayarwa a ƙauye saboda su samu ƙwarewar yare samu ƙwarin jiki ba lalaci aiki tukuru sannan kuma nesanta su daga cututtukan cikin gari wadda su kwanciya ce a gindin bishiya iska ko ta ina oxygen sai dai da za ka sha ba Ayi muku wani sai carbon hydrate ake ce mutum kowa gani <laughs> masmu murdi'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya sunan wacce ta shayar da annabi wa min ayyi qabilatin ja'at aw wace qabila ce sa'ad to an gama da wannan malai ce ra'ayuhu sallallahu alaihi wa sallama lil ghanam kiwon annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga dabbobi kiwon dabbobi da annabi ya wa hadithatu shaqqi sadr da kuma batun abin da ya faru na tsaga kirjinsa ra'ayuhu lil abu na farko alif shine kiwon manzo ga dabbobi dai. ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi kiwon dabbobi fi badiyati bani sa'ad a can ƙauyen bani sa'ad ƙauyen su halimatu sadiya inda aka shayar da shi tun a can ya faru kiwo ka gama na aikin da aka kai shi ya koya wafi ahali ahli makka kuma yayi kiwo ga mutanen makka ma a akan wani dan yanki da ake bashi na azurfa ko zinari ladan aikin da ya taqabaha minhum muqabila amali yakan nemi a bashi wannan ko yana karɓar wannan wato ɗan yanki na zinari ko azurfa daga wajensu a matsayin biyan aikinsa mana ladan aikin da yi, kudin kiwon da yi. روى الإمام البخاري في صحيحه إمام البخاري يا رويت حديثي cikin sahihin littafinsa an abi huraira hadisin an karbo shi daga sahaban annabi abu huraira Allah ya yarda shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanama babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya kiwon dabbobi qalu wa anta ya rasulullah suka ce har kai ma ya manzon Allah ka yi kiwon dabbobi wanda su sun tsinci musulunci lokacin manzo ba yana makiyayi ba mafi yawancin su masu wannan tambaya qala na'am ice i eh, na yi kiwon dabbobi kuntu ar'aha ala qararit qararit li ahli makkah na kasance ina kiwon dabbobin akan wani ɗan yanki ko wani ɗan abu da bai kai ya kawo ba na zinare ko azurfa ga mutanen makka to da haka manzo ya yi kiwo ومن أبرز الحكم والعبر في هذا kafin mu shiga wannan shine aka rere yawa yara shi ko kai ma da za ka iya bayaran annabicin yana karaminsa ba zauna gari banza ba ne domin kuwa ya kasance yanayi wa mutanen makaki wanda dabbobi kaga an taɗa wannan karatun gaba ɗayan faɗa kaga sai ka sa yaranka shi ma in ya taso kada dan yi karatu an ce ga suna ya ce ai shi sai dai biro ko sun haka to manzo ya yi sana'a to shi da mala ya ce wa min abraz hikami wal ibari fi hada ina daga cikin mafi bayyanar hikima da abin la'akari a wannan abin da wato ya faru da manzo na kiwon dabbobi na ɗaya an yi lahu ko an eh, yi an yuhassila lahu sallallahu alaihi wa sallama tamarrud ko an yahsula lahu at abu na farko shine an yahsula lahu sallallahu alaihi wasallam at-tamarrud dan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya samu gogayya bi ra'iha da kiwon dabbobin da zai samu gogewa da kwarewa ala ma yukallafu bihi akan abin da za a dora masa nauyin sa. min alqiyam bi amri ummati na tsayuwa da al'amarin al'ummar sai aka fara doro shi akan kiwon dabbobi kafin ya zo ya kiwon mutane wanda ya kiwon abin da bai da hankalin ka bashi mai hankali zai kiwata ma ko to wannan ina daga cikin shirin da ubangiji ya masa na wannan kiwon kaga ba irin kiwon yanzu bane ba tun farkon dare har tun farkon safiya har dare kuma yau haka za a yi gobe za a yi abinda ka sani shekara 20 baya haka yake ba karatu ba salatin annabi ba kaza ba kaza ba kaza ba su kirko to ba irin wannan kiwon ba kiwo ne wanda ma zai ba shi damar shirin karɓar wahayi da kuma renon mutane akan wahayin da aka ba shi sadaka kiwo in yi zama tun za a samu wato gogayya da ƙwarewa ce daidai dai. amma in ya zama shi ko za a laru a kansa kwata-kwata zalla ba karatu ba wani abu sai shi to kuma illa da za ka taso kamar dabbar da kake kiwata an ya hasula lahu sallallahu alaihi wasallama bi mukhalatati halhilmu kuma dan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ta dalilin cuɗanyarsa da waɗannan dabbobi da ya kiwata ya sami alhil haƙuri in haƙuri ya kai haƙuri aka kai makwararsa sai ake cewa alhilmu ma'ana wanda bahaushe yake cewa san hali ma'ana duk wanda ya sami wannan zai ji yana son sa saboda yana da halin da za a ƙaunace shi to shine alhilmu to Allah ya haka dan igadarwa da manzansa haƙuri shi aka sa shi kiwon dabbobi wa shafaqa dan ya taso da tausayi saboda zai aikin mu'amala da mutane kaga kenan duk wanda aka san za a tura a cikin jama'a ina buƙatar horo na yadda zai mu'amala da su ko wanda aka san zai koma ya lauyanci to tunda jama'a zai lauyawa to siyasan mu'amalar jama'a tunda malinta zai siyasan mu'amalar jama'a tunda likitanci zai siyasan mu'amalar jama'a amma in injiniya ne ije ta kwale-kwalensu wannan ko bai san jama'a ba dama harka ce ta yadda zai fitar da kaza da kaza ko in ya fitar shikenan ko ku daidai ko ba ku daidai ba shi ya fitar ko amma shi ma duk da haka dai za su yi mu'amalar jama'a ta iya ko yaya ko bai kai na waɗancan ba li'annahu domin shi manzo sallallahu alaihi wa sallama idan sabara ala ra'yiha idan ya iya yin haƙuri akan kiwon waɗannan dabbobi wa jam'iha da tattara su guri guda ba da tafarruqiha bayan sun tarwatsa sun wawwatsi fil mar'a a gurin kiwo ko a makiyaya wa naqliha da kuma wato anin daukan su ko cirasu daga wani guri min masrahin daga wajen kiwo ila masrahin zuwa wani wajen kiwon nan ya kawo su ya ga sun ci karfin ciyawa gurin sai kuma ya kada su gurin da ciyawa su take lulluf ta haka daga nan ita shi daga nan daga nan tashi ne su gama cin abinci kuma ya dauke su igurin ruwa da su to wannan kai kawon da dauke dauka su daga nan nan da su din ina gadarwa da mutum haƙuri kuma tausayin waɗannan bayan Allah isa mutum yake ta wannan kokari ga tausaya musu ga kuma haƙuri da abin da za su yi maka na ka kaɗo su sun yi nan ka sake kaɗo su sun kuma nausawa haka har ka sai sai ta su wa daf'i aduwiha da kuma ingije musu dukkan wani wanda zai iya cutar da su a matsayin maki gare su min sab'in na abin da ya shafi wato anin dabbobi masu farauta kura ce waninta ne daga cikin dabbobin da su kawo wa dabbarka da kake kiwo hari to shi makiyayi za ka tar da shi da siki biyarsa irin kiwon da galibi har na yanzu ba da sandarsa da 'yan da ya wato anin shirye-shiryensa irin nasu shi ta yadda in abu ya tunkaro dabbarsa ko shi to zai tunkare shi ki kare wa dabbarsa abin da zai cutar da ita kuma kare wa kansa a lokaci guda wasariƙin da kuma ba su kariya ko ingije musu barawo da zai zo sata wa gairi ma da wasu waɗannan guda biyu da ba a faɗo ba wanda suke da alaƙa da dabban nan in ya fuskanci cewar ga alamar hadari ne zai tunanin cewar bari ya maza ya kaɗa in ruwan ya zan ko ya tsakaninsu da gida ɗan taƙi ne kaɗan ba kamar a ce ya same su suna tsakiyar daji ba ko da abin da ya kama da haka duk dai wani abu da zai iya sa yi musu wato anin tallafi da agaji wa ma'rifatihi bi ikhtilafi qaba'iha da kuma wato samun sanayyarsa da bambantar ɗabi'unsu domin a kiwon nan zai ga dabba mai tsokana zai ga dabba mai haƙuri ko zai ga dabba mai raki yanzu na aka mata ta rika ihu kenan kai ka ce an cire mata ƙaho nan ko koyar rana ma aka mata ma ba a same ta wata kuma kaga an soke ta din har an da ita amma ba za ka ji ba ko wata kuma yanzu nan an je an ci abincin an koshi amma akan hanyar da kake tawowa da su ko sai ta kai wani abin ragama duk da koshin da ta can kuma har sai da ta bari mata ne guri ta huta na ce da an koshi bari koyo gidan to akan aje gidan sai ta tsokan faɗa ko to wannan duk zai sa wato yadda ka karanci waɗannan dabbobin to za ka zo kai mu'amalar jama'a za ka ga masu irin wani ka ga mutum mai haɗama ya cinye na bakinsa ba kuma ya gudu wani haka dai to duk waɗannan karatun ina ci eh, wa shiddati tafarruqiha da kuma tsananin wato rarrabuwarsu ma a ba'atiha tare da raunin da suke da shi wa jiha ila mu'ahada, da kuma buƙatar da suke da ita ta bibiya da wato ainihin sa ido a kansu dole sai ka zama tare da su akai akai kakka sake da su da ka sake da su wata ka iya rasa da ka sake da su sai bannar da za a zo a ce a kamo makiyayin su da ka sai da wannan in ya samu wannan horon alifa min zalika sabra sai ya saba da haƙuri daga nan ala qiyadatil umma a game da jagorancin al'umma da su to haka hikima daga cikin hikimon da yasa Allah yake sa annabawa suke yin kiwo saboda za su zo su yi kiwon mutane sai a fara sa su kiwon dabbobi koyi tausayi su koyi haƙuri su koyi tattali da kirkintawa da yaki cewa abin da kake kiyayewa abin da zai cutar da shi to haka za su zo su yi kuma mutane irin wani hikima ta uku da abin lura cikin kiwon da manzo'i annallaha la yu'jizuhu an yuhayyi li rasulih sallallahu alaihi wa sallama kulla wasa'il al-aish ar-raqib annallaha haqiqa Allah la yu'jizuhu ba zai gajiyar da shi ba me an yi hayyi a rasulihi sallallahu alaihi wasallama ya tanadawa ya shiryawa su tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kulla wasa'ilil aishi dukkan wasu hanyoyin cimma rayuwa rage ta hutu da yalwa da ba wahala a cikin zai iya haka da ubangiji ya so kawai manzo sai a samar da sai a samu masa da bantar batar kawai ya ji ba kudi aljinsu ya je bantaro ai zinaran ya Allah ne ya shi shike nan sai a girke masa shi a gida da na hannunsa ya kare je bantaro in ya kashe kuma ya zaki ciro to da ubangiji ya so zai iya masa haka amma sai bai ma hakan ba ko wa yughnihi da sai ya wadata shi daga duk abin da zai bukata bi zalika an ta'abi ma'ana ya wadata shi da wannan abin da zai bashi na biyan bukata da yalwar arziki idan to ya wadata wa yugunihi bi zalika da wannan abin da zai wadata shi din sai zama ya wato dauke masa an ta'abi fuskantar wata wahala an gane ko eh da babu abin da zai gajiyar da Allah ya tanada wa manzansa dukkan hanyoyin da zai samu rayuwa ta hutu da yalwa wa yugunihi zama ya wadatar da manzo bi zalika da wannan abin da ya sama masa ita na da masa na arziki din an ta'abi daga fuskantar wata wahala kaga da sai ya ce ba sai ya kiwo ba shi ya taso dama cikin wadata da bantar bantar din sa yanzu wal kada da kuma wato ainihin kaiwa da kawowa don neman abin da za a kai baki shine kada da kada kalakan al-insan abuna kai dan cikin surtul inshiqaq ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi kadahan alkadahu shine wurwuri neman abin da za ka ci ta hanyar kai ka dawo ka tashi ka faɗi a shiga rana a ɗauki ka a yi dako a yi waye a sauke a yi gumi to wannan shine kada da ka Allah ya ci dama haka ɗan adam innaka kadifan ila rabbika kadahan fawlan kai ne wahala ne haka za ka yi ta haka zo ka samu ubangijin kai ne hatsuwa da shi ne ko ka so ko baka so ko ka san ko baka san a dai fafata ta fafata mai lada ita ce walakin arada an yu'allima al-ummata sai dai Allah ya yi nufin isanar da al'umma ga baki daya anna khayra maktasabahu al-mar'u cewar mafi alkhairin abin da mutum zai nemo min amalihi shine abin da ya aikata da kansa shi ya fi alkhairi akan a ce kawai a kama ka ce wa juhudihi shakhsi mafi alkhairin abin da mutum zai wato nemo don ya kai baki shine juhduhu shakhsi sa na dan adam sa na mutum iya abin da zai iya ya samo ya kai bakinsa to wani yana dauke masa hankali daga tsayawa ita wani tunanin tunanin mara ma'ana don lokaci don hutu hutu sai kuma ci tsoro da abubuwa na tsiya an fahimta ku kamar da jaki yake kana sai ma aiki to kai ciwo koshi ka bari an kammala ka shi amma in yace ba za a aikin ba ko sai ka tsura maka kayan izbar to haka dan adam din ma yake lokacin ya koshi ya ce da shi amma a samu wata ran a rasa samu wata ran a rasa sai a tarakawa wa anna qimatal insani fima yuqaddimuhu li mujtama'i kuma dan ubangiji isanar da bayinsa cewar anna qimatal insani darajar mutum da kimarsa da matsayinsa a cikin al'ummar da yake rayuwa fi ma yuqaddimuhu li mujtama'i shine abin da zai gabatar wa society din al'ummarsa in ka zama mai amfani da al'umma to kai ne wani abu har bayan mutuwa ka za ta faɗa ba gane ba na taɓa rasa sardauna ana taɓa rasa bawa kwalewa suwaye suwaye ga suna an fahimta ko saboda me sun gabatar da al'umma wani abin da wato al'umma take cin gaba da gaje su da morarsu su audu bako ko ta har yanzu wani titi tun da audu bako har yanzu ba a sabunta ta ina nan shi ne ko shekara nawa min khadamat ko khidimat dan gani da abin da ya shafi dawainiya qadra taqatihi gurgudan ikon sa wasu ta'ati da yadda zai iya to wannan shine kima mutum a cikin al'umma a ce ya ba da wata gudunmawa a rayuwa da al'umma suke cin gajiyar ta ko bayan mutuwarsa to wannan shine mutum amma ka zo ka tafi to sai ka zama ka zo ka koma irin ta yara da ake cewa an samu karuwa amma ya koma kai ma ba wani abu da aka gani a daga wa annahu sallallahu alaihi wa sallam ko annahu sallallahu alaihi wa sallam haqiqa manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yu'ashiru fihi ad-du'afa min al-ghilman ina cudanya. da waɗanda suke raunana a ƙoƙarin isar da saƙo da kuma hulɗar da zai da su minar gilman na abin da ya shafi yara to wanda iya mu'amala da dabbobi ai mu'amala da yaro abu ne mai sauƙi a kuma so dabban na yanayin ta yanayin yara abin da zai cutar da dabba za ga ta tunkare shi kai za ka je ka kaɗo ta to yaro ma haka yake abin da zai cuce shi sai kai kansa kai za ka tattaro shi to wannan mu'amala za ka yi da masu rauni sai aka baka rukon masu rauni kafin waɗannan masu rauni za ka haɗu da su alladhina laysa fihim isti'la'u ko ahlul waɗanda wato babu jin kai irin na jahiliya a tare da su al'ula tun wato lokacin maguzancin farko alladhina kanu yasta'luna bi sharafihim waɗanda su kuma suke jin kansu suke girman kai saboda darajar su da zai zo ya mu'amalanci masu rauni daga cikin wanda suke wasu ba ma yara ba ne iyayen ne amma rauna na marasa ƙarfi to zai mu'amalance su zama da irin waɗannan sai ka zama mai haƙuri sai ka zama mai tausayi in baka da tausayi ba ka son ma wato mara shi ya kusanto ka za ga ai nauyi ne ya ƙaru a gare amma mai tausayi bai ƙyanƙyamar wani mara mai rauni ka yi matso shi ko ya zama tare da shi an fihi kasban madiyan a wannan wannan kiwon da manzo'i akwai kasban neman abin kai madiyan wanda za ka shi a hannunka shigo hannunka ka taɓa kamar abin da ake bashi na wannan dinarin ko kuma azurfa to akwai neman na kai da za ka diga shi ka nema ka samu min amalin yadi daga aikin da mutum ya aikata da hannunsa sana'ar hannu ke wa afdalul kasbi dama kuma mafi alkhairin wato nema sana'a ma kana min amalin yadi ita ce wacce mutum ya aikata da kansa da hannunsa wannan ta fi tsarki daga a ce ka ci riba ko ka yi tuwa-tuwa ko kai da ciki magana ce ta wahalar ka da kai kwankwasa wadda kai da basirar da ka aikata aka ɗauko ka san ka aka baka hakan da kai kai masa rijiya ko kai masa masa ɗauko ya baka ya gani ga ki kake da gumi shi an ce shi kai wannan ya san ba zai ba gumi saboda haka abu ne mai sauƙi ɗauka ya ba dan ya ga wahalar da kake na yanzu aka ce sai kowa ya shi masan ai kaga gaba sauƙi ne kowa sai ya haƙa rijiyarsa ai kaga gaba sauƙi ne to irin wannan zai za zai sabar maka cewa eh kai wani abu da zaka samu na kanka kuma kaga abin da ka samu din gashi ya shigo maka to mai irin wannan samu to duk abin da ya samu yana tattala shi abu mai albarka mai amfani za ga mai irin wannan bai na tafi da sa a banza a karanci ne kaga wanda zai ci wahala ya samu kuma ya zo ya batar a banza a wuce ya san wuyar da ya ci kuma yana kaddar wuyar da ya ci daga yana kokarin yayi abin da zai amfane shi eh. arada an yu'allima ashabal mabadi wadda awat an ya'tamidu ala anfusihim Allah yayi nufin da samun sanya manzon sai kiwo yayi nufin an yu'allima ashabal mabadi shi manzon in ya koyi wannan kiwon to ya koyar da ma'abota tushe wadda awad da kuma wato ‘yan farko-farkon al'amari an yi a tamido ala an fusin cewar su yi ƙoƙarin dogaro da kansu a wannan, a karan farko kira za ka yi a wani abu kake so ka samar to lalle ka yi ƙoƙari tun farko ka dogara da kanka kada ka dogara da abin da wani zai baka a abin da za ka ran da ya hana ka ba za ka iya yi amma in ka dogara akan cewar guntun gatarin kan ji bahaushe ya fi sare ka bani to sai daga wannan guntun gatarin sai kai kuma wanda ba guntu ba sai ka cikakken gata ko eh haka wani ban Allah yake faɗa yake cewa shi wannan abin da Hausa suke faɗa ya gan shi ganin ido sun tafi yan uwa ne amma irin wannan ɗabi'ar da ake da ita yan ɗaki kaza da yan ɗaki kaza sai ka kamar wasu abokan faɗa su to an ce su je su yi ice nasu gatarin da kusashe ne na waɗancan kuma sabo gatagau su to mu tafi in suka yi sai su ba mu sai mu ma mu sauro sai ce a mu fara tafiya da namu in ji ɗan uwan mu je kafin su su gama su ba mu mun rage ana zuwa wannan sabon haka da za ana sara sai ku ɓal irin biyu sai su to kaga irin ta ku ka ga guntun ka. yace a fili ya ga guntun ka da ba ka ga sabuntar da tirana to da sun dogara da wannan da ba su yi ba sai zaman to da icen nasu ma aka samu mafita a ranar ba na waɗancan ba to Allah subhanahu wata'ala ya sa manzansa ya kiwo dan al'ummarsa ya dora su akan cewa duk abin da su a kokarin su na kira ko kuma na aja wani harsashi to su zama sun dogara da kansu kafin dogaro da abin wani ke sa ko da abu ake so za a yi aka wata kungiya ga fito a matsayin hannun jari ko kuma wato uwar kuɗi wani za ka ba da kasa ni zan ba da kasa wani zai ba da kasa da shi za mu yi kungiya rijista da shi za mu yi kaza da shi za mu yi kaza to sai abin ya tafi amma tun gurin magana za a mata rijista kun zo aladuwa na kai za ka mata rijista aladuwa wani kai za ka ba da kuɗin rubutu kuɗin takardu da waye to za ku rade ba ku ba ba rana an fahimta ko to ku fara wani abu koya hoɓɓasa ku sai ga wala ya ishu alatan ala ahad kada su rayu a matsayin wato nauyi akan wani hatta la yakuna li ahadin alaihim minna har kada wani isamu damar yin gori a kansu minna shine gori la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha aw fadl ko kuma wani jin isa ko daraja ko martaba ai ni ne masa kaza shi ma dai nau'i ne na gorin ko kuma rikalin ciwon ai da shi da bazarsa ake rawa ba ma dama da bazarka a ciki kai ma ba magana ce bazarsa ce zalla ya san ba za ta kaɗai ba ta isa ta yi wannan abin da aka ko irin wannan aikin ga yadda ake eh ka ba da kuɗi ka ba da buwan siminti ka ba da shi amma ba kai kai haƙa ba ba kai kai gini ba ko a ɗauko simintin naka a ajiye a gurin mu na kwatar ta yi a kaga ba za ta yi ba to haka fayamna'uhu zalika an yasda'a bil haqqi fi wajhihi idan mutum yayi maka rana ya tsaya maka da abubuwa to sai zaman to fa yamna'uhu zalika shi wanda aka yi waɗin. wannan abin da aka yi masa na rana sai ya hana shi an da bil haqqi ki fito da gaskiya ya fayyace ta fi wajihi a gaban wannan ko abin da ya shafi wannan wanda ya masa rana to manzo an sa shi akan wannan tsarin nan kada in ya zo kira zuwa ga Allah ta ah, to kai yanzu da zaka yi mana azi ka cika da abin da muka ba baka ka za yanzu mun kuma mu da bamu iya ba sai yana cewa ai bai kyauta wa na ba duk wahalar nan da ya da shi ka ji yanzu shi ke cewa wai ba ma akan daidai yake ba ko sai a samu bakin faɗi ci to su kansu sahabban ya dora su akan wannan tsari cewa renan da zai musu a tashi ɗaya a nemi na kai dan kada wato ainihin ka kasa faɗar gaskiya ga wani saboda ya maka irin abin da ba shi yake cewa kowa ya ci ladan kuturu to kaga ka ci abin kuturu aka gaba magana ka ce ai ina tararran hannu kai askaka ba ta askin kuturu ba ce abin da ya baka fa saboda haka wannan shine wato dogaro da kai kuma yanzu abin da malamai suka rasa ke kuma su zuwa kira zuwa ga Allah sai ka tara malami ɗari a Najeriya baka sami mai sana'ar kansa guda ashirin ba duk albarkar makaranta yake dan da ta ki zuwa kuma ya faɗa da ɗalibai ne matsalar yi eh, ko kuma ya biya wa gwamnati tunda ita yanzu za ta ba shi shikenan da abin ta ce shi za aka zo magana sansan sai ce ai ko lokacin sa bayan yi sansan ka ce malam gari ya ce ya san adadin wanda suka yakin badar to kirga su aka yi aka ce abin da za su ci ba zai isa ban ba kirga su ba ko haka za ka yi ta ji saboda bai da takamaiman da zai dogara da shi kuma kace ba zai wannan ba shi na ka zuwa ka baran masa da haka da ka fara shi da Allah ku cire shi wannan kada sa mai ba kancal zai mana to haka amma ka tsayu akan ka nemi naka mala sai ce hadisatu shakki sada da dama ya dan gaya mana a farko shi zai magana akan kiwon dabbobin manzo da kuma tsaga kirjinsa da ake to ya zama magana kiwon dabbobin da kuma abin da aka karu da shi a ciki sai kuma ya ce to magana tsaga kirjin sa fi sanatin rabi'a ce a shekara ta hudu min umrihi sallallahu alaihi wa sallama daga rayuwar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waqa'at lahu fi badiyati bani sa'ad hadisatu shaqqi sadr sai batun tsaga ƙirjinsa ya faru da shi a yana ƙauyen garin banu sa'ad inda halimatu sa'diya take shayar da shi wa qad rawa zalika muslim fi sahihi imam muslim ya rawaici haka a cikin sahih littafin ga hadisin an anas ibn malik radiyallahu anhu an karbo daga anas dan malik Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi atahu jibrilu wa huwa yal'abu ma'al mala'ika jibril ya zo wajensa a lokacin yana wasa tare da yara fa akhadahu sai mala'ika jibril ya kama annabi fa sara'ahu ya kwantar da shi fa shakka an ya tsaga wato zuciyarsa fastakhraja alqalba ma'ana tsaga kirjinsa daidai inda zuciyarsa take fastakhraja alqalba sai ya fito da zuciyar ya ciro ta daga inda take fastakhraja minhu alaqatan a cikin zuciyar sai ya ciro wani gudan jini haka dama zuciyar ka fasa ta ga da jini a cikin to sai fitar da waɗannan gudan jinin faqala da ya fitar da wannan gudan jini sai ya ce hadha haddu shaytani minka wannan shine rabon da shaytan yake da shi a jikinka gashi na cire thumma ghasalahu sannan sai ya wanke zuciyar fi a cikin wata tasa min zahabin ta azur ta zinari. bima'i zamzam da ruwan zamzam aka wanke zuciyar kaga tun daga taka ɗebo shi aka taho da shi aka zo da shi banu sa aka wato wankin zuciyar manzo da shi thumma amahu sannan sai ya mayar ya haɗe tunda ya tsaga ya ce ko ya matso raban shi ɗanɗin ya fitar na jinin ya wanke to gurin da aka taɓa tiyatar da aka yi sai aka mayar aka haɗe tiyatar zuciya su yanzu suna haɗe ke zuciya an gane ko sun ma'adahu fi makani sannan sai mayar da zuciyar gurinta inda take waje algilmanu ya sa'auna ila ummihi ya'ani murdi'atihi sai wannan yaran suka to a kuje cikin gaggawa ila ummi zuwa ga mahaifiyarsa a matsayin mahaifiya tunda ita ce mai shayarwa a sannan shi yasa malam sai ce ya a da ake abin nufi suka tafi gurin mai shayar da shi halimatu sa'diya fa suka ce inna muhammadan qad qutila an kashe muhammad kaga sai ka san yadda labarin yara yake tun daga nan ko su dai sun ga an kama abokin wasan su kuma an kwantar da shi rigingine kuma wanda ya kwantar da shi din nan ba yaro bane saboda haka magana in yanzu ne kaga dan yankan kai kawai ko to shi yaro ba zai tsaya ya ga me ke faruwa babba ne yake daga nesa ko da yana tunanin ko ka biyo kanka ci masa ya ce ya ce zai hangi wani abu da kake ai ko ana kama shi ko su suka ruga ko sai gida labari ko an kashe shi kaga shi zai sa ka a guje cikin kankan lokaci so da haka idan yaro zo maka zance ba a hankali irin wannan sautari kan haɗa iyaye faɗa. maza da mata yara da mata sai su gida an makoci da makoci ba shi kuma yara ne sanadi kanin dan uwa dan uwa ba shi kuma yara ne eh eh ya rufa ta yi kurje shi ko je ce uku ya kare sallah sarki kaga sai hankali ta shi <laughs> to duk wannan karatu zai fito maka da abu a da yaro ya zo maka sai kansu to to yi a cikin hadisatu sai kissa ta manzo daga kama manzon sun je sun ce an kashe shi ko sai ka bi shi a hankali har sai ka samu makama in ba haka ba sai ka zo ka ji kunya qalu inna muhammadan qad qutil suka ce an riga an kashe muhammad fastaqbaluhu sai suka fuskanto shi ma'ana an taho da manya da yara an dawo gurin da yake wa huwa muntaqi'ul lawn wato yanayinsa ya sauya asalin kace muntaqi in ka koma da ga wato harshen larabcin lokaci na nufin ya gudu gudu bayan cikin wal'adiyat babha falmuriyat qadaha mugirat sai aka ce fa asarna bihi naqa aka ce muntaqi ko to wannan fa asar nabi na ka anan Allah yana rantsuwa da dawakan da suke da kura da kofatan su annaqo shine kurar to sai suka zo suka tar da shi muntaqi'ul muntaqi'ul law yayi budu budu da shi da an kwantar da shi a ƙasa an yi aikin da ake ko to da in ana tiyata ba irin tiyata da ake allura bace wannan ba allura aka yi masa bare dai ka ce an riga an kashe ko kuma an sa shi bacci E, za a iya sa shi baccin amma kuma da yiwuwar sa sai wani shure shure an fahimta ko ko kuma kwantarwar da ake masa din ko da an tashe shi kurar da sai an ganta to kuma mun muntaqa'ul lawn wani lokaci kuma yana nufin cewar yanayinsa ya sauya daga yadda aka san shi akwai alamar wani canji a fuskarsa kamar da Anas yake da labari cewar in ya kalli kirjin manzo yakan ga gurin ɗinkin da mala'ikan yi na haɗe kirjin bayan cire zuciyar da imar to ga gurin alamar ɗinki na aji kaga musulmi suna da sanin tiyata duk da dai ba da irin yadda aka santa yanzu ba to mala'ika ya tiyata ga manzo tun yana karamin sa dan shekara hudu ta kila sun yanzu ne masu ce a bari sai ya kwari tiyatar ba za ta yi kyau ba ko <laughs> hikimatu shaqqis sadaq Hikimar da ta sa aka tsaga kirjin manzo sallallahu alaihi wasallam fiha tahiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil ismati min ash a wannan tsaga kirjin da aka yi manzo akwai shirya shi da ya masa tanadi lil don samun wato tsaro da kariya min ash daga sharrin shedan tunda an cire rabon shedan daga zuciyarsa to ya samu kariya daga shedan yi masa irin abin da yake wa sauran yan adam ko shi zai ba shi damar shirya karɓar abinda za a yi masa na wahayi zuwa gaba wa ibadati lahi da abinda ya shafi bautar wani Allah an cire abin da zai bayu da ya tafi ga bautar wani Allah ta'ala madaukaki litalaqi ma sayatanazzalu alayhi min alwahyi ma sayunazzalu alayhi ko min alwahyi don kuma iya tunkarar abin da za a saukar masa nan gaba na wahayi in zuciyar bata samu wannan shirin ba wahayin in ya zo ba zai karɓu ba to sai aka masa shiri tun sami a shekara gaba a fafe gora ranar tafiya duk da cewar wanda mai fafe gora zai iya fafe ta a ranar tafiya kuma a yi tafiya tunda Allah ne ko to kama annaha kanat i'lanan min Allah ta'ala kamar yadda hakan ya zama wata sangawa ce shelantawa ne daga Allah madaukaki li makanatihi na matsayin manzo wa manzilati da darajar da Allah ya masa masaukin da Allah ya sauke shi a kaina ya fi kowa منذ sigari tun yana karami tun yarinta wahiya aidan har wayo dai wannan tsaga tsirin da wa manzo tatsirul liqalbihi tsarkakewa ce ga zuciyarsa fi suratin ta wani hoto ko salo madiya da za a iya gani a fili tazhar amaman nasu wacce ta fito gaban mutane jami'an baki da har yara suka je suka bada labari ai da ubangiji ya zo zai yi masa wannan shirin ba sai an zo an kwantar da shi an tsaga ba a sa ya ci wani abin da zai je kwaran yadda wannan jinin ya fita kuma ya kashinsa ko ya fitsarinsa ko iguminsa amma sai aka yi wannan wani abu wanda zai zama to a gani a hoto a iya fahimtar wani abu ce to kai wannan bawan Allah duk yadda aka yi a wani abu tare da shi dan su wanda ake tare da su su fahimci wani abu falam yartakib ithman dan haka shi manzo sallallahu alaihi wasallam tun tasowarsa bai aikata wani sako ba walam yasjud li sanamin bai taba sujada ga wani gunki ba min tufulati tun yarintarsa ila wafatihi har Allah ya karɓi ransa sallallahu alaihi wasallam idan kana ash lahu hazzun min qulubi idan har shedan yana da rabo da kaso a jikin zukatan yara tunda manzo yana yaro aka cire wannan rabon shedan din daga cikin zuciyarsa to idan har shedan yana da rabo a cikin zukatan ƙananan yara wahiya lam tahmil hiqdan a wannan lokacin ma zuciyar yara bata ma kai ga daukan kullata ba ba su waye ma su kullace ka ko su gaba da kai ba amma da rabon shedan wala bughdan ba su kai lokacin za su ce su gaba da fushi da kai ba wala hasadan ko kushe kan wani abu da Allah ya maka fa kaifa bi qulubil kibar to yana ga kuma zakatan manya manyan mutane anan matsalar take an fahimta ko mala ya ciro wannan gabar ta karshe ta hudu a wannan shafin daga wato littafin rasulullahi fi makkata bina'an wa ta'sis ko bina'un wa ta'sis manzon Allah a lokacin rayuwarsa a makka a matsayin wani gini da kuma wato foundation na abin da zai biyo baya to wannan yana daga cikin foundation din tsaga kirjinsa da aka na wani doktor yahya bin ibrahim yahya ya koyar da mu a jami'ar madina mutum ne wanda yake kaunar wato ainihin ɗalibai shi duk ɗalibi a gurinsa kamar ɗan da ya haifa a cikinsa in ya kai ganmu kamar ya haɗe ga taimako aka ce ka je da matarka a yanka sarago a ba ku sadaka a muku kyauta a yi muku abin haka yi ya haya ya haya ga baiwa in yazo na karatun bukhari haka dama kawai haka zai nutsa hannunsa qala al imam al bukhari rahimahullah kaza kaza kaza babun fi kaza ko za ka ji daga makaranta yan baiwa Allah ya ta mana irin شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين an tsara ƙirjin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sau biyu wata tsahiru qalbihi allazi huwa anqa qulubil bashar da kuma batun tsarkake zuciyar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zuciyar da tafi kowace zuciya daga cikin zukatan mutane tsarki wannan abin da aka yi ya dullu to sai zama shakku sadarin nabi kenan shakku sadarin nabi sallallahu alaihi wasallam marratain wa tathiru qalbihi alladhi huwa anqa qulubil bashar ga cikon magana tsaga kirjin annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da aka yi so biyu da tsarkake zuciyarsa da aka yi wacce ita ce zuciyar da tafi dukkan zukatan mutane tsarki ya dullu ala ahammiyati ta'ahudil qalbi hakan yana nuni akan mahimmancin bibiya al'amarin zuciya duk abin da ya shafi na zuciya to a tsaya a dubiye shi in zuciya ta saka ma abu ta yi tunani yi nazari sake nutsuwa daga ta gama ta saka ma kadara kan abu a'a ka rika kaiwa kana kawo a kan al'amarin zuciya wata tsahir ko eh, bisiyanati da wato ainihin tsare ta wata tsahir da tsarkake ta wa adamil ghaflati anhu da kuma rashin rafkanuwa daga zuciya ma'ana duk sanda ka yi wani abu yi ƙoƙari ka kira zuciyar mutum zukatan ɗan adam a sa masa nagarta yadda cewar zai gaskiya a bari ci yadda zai zama mai amana yadda zai zama mai haƙuri yadda zai zama mai juriya yadda zai zama mai kunya in wannan abin ya gina a zuciyarsa ko kana gurin ko baka gurin zai yi to a baiwa zuciya wannan kulawar wannan abin da aka yi da na tsaga zuciyar manzo a wanke haso biyu a tsabtace to yana gaya mana cewa duk abin da yake sa zuciya ta karbi tsarki ta karbi nagarta to shi ya kamata a baiwa muhimmanci da kulawa idan aka samu wannan to an samu mutum in aka rasa wannan an rasa shi so da in karfinsa kafi to ran da ba kai ko ba ka kusa da gurin siyasa zai in kana nan saboda kaka kwafe shi sai a tafi a haka kana matsawa shi sai kuma ya juya sai a ta kwan baya kwan kwan baya kwan kwan baya amma in shi ya karba ya samu nagartar to ko kana gurin ko baka gurin nagartar za to wannan tsarkin zukatan ya fi abin da ya shafi wato gangar jiki fa huwa makmanul adu dama kuma ita zuciya ita ce maboyar abokin gaba shedan kenan makman shine wato wani wajen mafaka ita ce mafakar abokin gabar mutum wa mahalli waswasati gurin jefa kokwantansa ainihin ya tunkara ya jefa babanmu na farko naba adam kokwanto ko wa gazu hinan ne gurin wato yakinsa dama na yake zuwa kai makamansa ga dan adam yana maka wani abu da bai kai ya kawo ko ka kwabe shi gaba ba zai kuma maka sai ka ci sarkafa maka kana kwaɓe shi kuma ka ce ya shame shi ana a karuwa sai kuma ka rasa yadda za ka yi sai ka jana ya tashi ya tashi shi kadai yana yana haƙi saboda mai magana ta ciko zai biyo baya ko to al'amarin zuciya yana buƙatar sannu a hankali da kuma dasa ta akan abin da ya dace as'ilatul lil muraja mala yace tambayoyi dan komawa abin da aka koya a bibiye shi maza ra'an Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam me annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya kiwata shanu ko raƙuma ganin dabbobi ƙananan dabbobi ko saboda an fi samun dama tausayi a su ne masu rauni ai a kawo masu kiwon raƙuma da shanu ba sun fi ɗan kaushi-kaushin ma'amala saboda wanda suke ma'amala da su suma masu wahalar sha'ani ne kamar mai kiwon jaki ne shi ba suka zagan shi da zuciya kamar jakin wando sun taurin kan da yake ma sai ce ai na fi ka taurin daga haka har abu ya zama dabi'a wa aina kana zalika a ina haka ta faru wannan kiwon da aka yi na yayi a bani sa'ada ba bani sa'ad ya kuma a makka udhkur mata zalika fado hikimar yin haka zai samu kwarewa da horo na yadda zai mu'amalaci al'ummar da zai wato isan masa da sakon kira kusan kunnan shine jigon eh, samu tausayi hakuri da sauransu bi ayi sanatin kanat hadisatu shakka sada a wace shekara aka tsaga kirjin manzo shekara ta hudu shine tsagawa farko kenan ita ce ta shekara ta hudu dayar ma za mu ji ta kuma lokacin da aka yi isra'i da mi'raji wa aina waqa'at a ina aka yi tsaga ƙirjin nasu a can banu sa'ad udhkur ta fasilar hadisa ya mana filla filla yadda abin ya faru <laughs> za mu cinye lokacin ko amma dai ai daga jin yadda aka kama wannan ko kuma gida sai ka zauna ko a ɗakin ka bari mu filla filla su kama kana yin filla filla ƙwaƙwalwa ta ɗauka shi ke da an zo ba a samu zuwa malam ba irin shirin da ake na filo da aka samu ɗalibin malam kai za ka ba da bayani so da ka billa filas a daki kai kaɗai ba ba kowa ba ma hikimatu shakki sadrin nabi sallallahu alaihi wasallam me hikimatu sa aka tsara kirjin manzo tsira da amince Allah subhanahu dan a cire rabon shedan daga cikin zuciyarsa wace alama ka sani daga alamomin annabtar annabi kafin ya zama annabi an gane ku to nan ma yara su ma cewar annabi wata rana yana wasa tare da yara sai mala'ika jibrilu ya zo ya ɗauke shi ya farɗa ƙirjinsa bayan ya kwantar da shi ya kuma fitar da rabon shaidan daga cikin zuciyarsa ya bi da ruwan zamzam ya wanke kuma ya haɗe ƙirjin ya ɗinke سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب بسم الله bismillah eh a lokacin da ya rasu Allah ya kawo samun waraka da mutuwa wani shin ga yanayin hujjar da yake kuma da sakamakon to a tsarin koyarwa addinin musulunci idan mace tana da ciki Allah yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna matan da suke da ciki iddarsu ta haihuwa da ta saki shine su haife abin da ke cikin idan mutum ya saki mace mai ciki yanzu bayan minti goma da sakinta sai ta haihu ta gama iddar idan mutum ya rasu yanzu iban matarsa da ciki bayan an kai shi an dawo ta haihu ta fita daga takaba wannan shine abin da wannan ayar take ambata mana kuma shine abin da da dama daga cikin malamai suke kai ayar da take maganar cewar wanda suka rasu suka bar wato matayensu to wannan matayen za su zaman wato ainihin takaba wata hudu da kwana goma wannan ana maganar wadda ba mai ciki ba idan mace ba mai ciki ba ce za ta zauna wata hudu da kwana goma bayan rasuwar mijinta shine ta gama takaba idda ta ta kare an fahimta ko Idar kuma matar da aka saka in ba mai ciki ba ce in tana yin jini shine a sami jini uku ta samu tsarki idan kuma ba ta yin jini wata uku sau da ka ita wannan da kake magana idan za a tafi akan fahimtar da wasu daga cikin malamai suke kai daga sanda aka ce bayan an kai shi an binne aka dawo ta yau to ta gama ta kaba amma in ka tafi akan abin da wasu daga cikin malamai suke kai kamar musamman malikiya su suna cewa za a ɗauki mafi nisan lokaci daga cikin lokutan biyu idan da mutum ya rasu matarsa tana da ciki sai aka ga cewa aka ce za ta yi wata hudu da kwana goma za ta gama wata hudu da kwana goma ba ta haihu ba cikin bai kai a ce ta haihu ba sai suka ce to anan haife cikinta shine gama ta amma idan aka fuskanci cewar idan aka ce in ta haihu ta fita daga ta kabar to duk inda aka samu wata ɗaya za ta fita daga ta kabar sai su ce wannan fitar daga ta kaba sai ta wata hudu da kwana goma ko ta haihu ba ta fita ba an fahimta ma'ana suna cewa a cikin lokutan biyu ko haihuwar ko kuma wata hudu da kwana goma wanda ya fi nisa shi za a ɗauka shi ne ta kabar dama dai an kama tasha to wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suke amma suke cewa waccan ayar fito ta bayani qarara wa ulatil ahmali ajalahunna an yada'ana hamlahunna to ba za su dauki wannan tawilin ba an fahimta ku shine abin in fari ne fa ta haifo abin da yake cikin da barin ko ko yana nan a ciki an gama da bari da haihuwa duk hukuncin iri ɗaya amma wasu na cewa in bari ne za a kalli barin idan bai wuce wata ɗaya zuwa biyu ba suka ce bai samu cika halitta ba to jinin jinin cuta ne ba na haihuwa ba za ta yi ta kaba amma in ya kai wato ainihin yanayin a ce kamar ya ɗauko salon zama halitta ce ko an samu wata hudu ana magana ma busa rai to ma an baro shi ko kuma ya kai wata uku da ba a ce ma halittar ta fara bayyana saboda haka suka ce to in wannan ne tana haife shi tana barar da shi ta gama ta kaba amma in ya zama to irin wata ɗaya ne wata ɗaya da wani abu in ce barin suka ce wannan jinin cuta ne ba za a kirga shi a matsayin ta gama ta kaba ba akwai wanda suke da wannan bayanin cikin wani amma dai wasu na cewa ko mai taɓaro abin da yake cikin ya fito ta gama ta kai na ana neman littafi ɗan cikin littafin a za su ka insha Allah ai ba ma san aje masu jin in dai so yake kiyaye da labarin manzon yake da kuma tarihin sa din kuma abin da ya koya aiki ai ba ma riya wanda ya ji wannan littafi da littafi kawai dai jinkiri aka samu zai kawo nan an jima kaɗan na'am sanda haka faɗa ƙirjinsa eh yake cewa sanda aka zo aka kama manzo aka tsarga ƙirjinsa da mala'ika jibril ya zo wannan aiki. yaran ashe sun ga abin da ya faru ke eh, ai wannan dama ya faru a lokacin manzo ma mala'ika jibril in ya zo a siffar mutum sahabbai duk sun gaggan shi ko a gan shi dai a zufar mala'ika ba za a gan shi amma su maran su dai za su wani mutum ya zo ya kama muhammad yana cewa ya kwantar zai kashi ko ai haka suka yi suka bai amma waye ba sani ba eh, a lokacin ma duk ba wanda ya san waye kaga sai da manzo yake maganar waye yake cewa mala'ika jibril ya zo masa kaza kaza kaza ina yaro ga abin da ya masa eh, na'am alaikum assalam mace take da ciki ake tunanin ko kwantacce ne sai a je a bincike a yi tsakanin ya kwari don tabbatarwa akwai kwantaccen akwai kuma wanda ba kwantaccen ba da wasu lokuta mata akwai wanda suke fuskantar rashin lafiyar mahaifa sai zamanto cikin mahaifar ya fitar da wani ƙari ƙarin sai ci gaba da girma yana karuwa sai a rika ganin cewa a cikin ta yanzu ya kai wata kaza kamar wato ya cira ta kuma duk alamu na su kwarnafi su amai su waye duk irin na ciki sai ga sana to tari irin waɗannan wanda ba sa jinin al'ada cikin sauƙi haka yake faruwa da su ka idan ciwon ya taho kusan kamar irin ƙarshe ƙarshe ko kuma wato kamar matsala za ta iya rabuwa da su sai zama ƙari a ciki sai ci gaba da girma ko ƴar uwata da muke uwa ɗaya uba ɗaya wacce ta rene ne tun daga yayi har na kai kawai kimanin shekara sha biyu irin haka ta faru da ita ita dama cikin ita ce ta bayarwa ba to ƙarshe lokacin za a mata wannan tiyatar fito da wannan ƙarin an ɗauki jinina da wannan yana aka ƙara masa to da haka wannan haka aka ciro shi a ko guda aka ɗauko shi kai ka ce jaririn wasu irin wannan sai ta cewa kwantacce kwantacce ko ba wani kwantacce aba ne to aka yi sukarin ana iya fahimta a san me ke faru in aka san ba kwantacce bane sai a magana cewa in rabon gadi za a ba kowa rabon wacce kuma Allah ya ba ta lafiya a kai kima abinda matasan siyasa ko magani akwai kuma za ka cewa a'a dan an same shi an yi sukarin dan gashi akwai amma me wata matsala ta faru da uwar da ta yi tasiri akan dan abinda zai rika zuwa masa na sako ya ci ya haɓaka ana samun matsala gurin zuwan sakon kamar mutumin da bai da lafiya za ga yana ta motsewa yana ramewa ba abinci ne baya ci ba amma abincin baya aikin da ake so a jiki bai iya cin yadda ya kamata sannan kuma ko ya cutar ba za ta bar abincin ya aiki a jiki ba ku sai ka tarda wannan dan matsalar ta haifu da shi ma dan sai ga bai ci gaba da girma wannan ita ma ko ta ɗaliba da na koyar a nadijiyar lemu mijinta ma kuma haka muke ko daga mijin da dawo hutu sai ya zo karatu to ta ma haka aka yi ta wannan daga ƙarshe da aka ba ta magani aka wasu aiki a asibiti shi kenan sai ɗarin ɗan ya ci gaba da ina nan yanzu sunan sa bilal yanzu haka ma sai goya ne ya gudu da to ita ma nan kwantaccen ya yi shekara da shekara ana ta fama to ana samun irin wani ɗin to abin da ya kamata sai a je tun da Allah ya hore yanzu harkoki a zamanance na ɗau hoto a yi waye a yi waye duk sai a yi wannan aka tabbatar da ɗan in an iya fahimtar ma irin ya kwari in ya harbuta an iya ganin mace ko namiji to kai a raban gado a ajiye maka sansa an fahimta shi ne abin da ke na Thank wannan karatu mu na baya <coughs> littafin su da mu sai mutum ne yake tunanin yayi rage a raka'a su ta biyu da yazo ta uku kuma sai yake tunanin yayi ƙari ko to an mun faɗa cewar akwai ƙari ko ragin da kake da tabbacin rinjayen ɓangare da wanda baka da tabbacin rinjayen ɓangare in kana da rinjayen cewar kayi to za ka rinjayar da kayin da za ta zama me ba a duko in ba ka da rinjaye za ka yi kabalin an ga littafin ya dawo A ni na san ba ta tafiya A yi wanda ya karatu wannan yanayin rayuwar manzan kuma ta tafi da littafi ai baya gane ke." an fahimta Sau da haka idan kai tunanin cewar kayi ragi za ka dubu wani irin ragi ne ragin nan wanda za a yi wasu jira ne ko wanda ba za a yi wasu jira dan ba kowane ragi ake wasu jira ƙarin nan wani irin ƙari ne wanda za a yi wasu jira ne ko wanda ba za a yi wasu jira ba sannan kana da tabbacin kayi ƙarin ma'ana rinjayen kayi ƙarin ya fi ƙarfi a zuciyarka ko kuma rashin rinjayen ya fi ƙarfi so da in rinjayen ya fi ƙarfi za ka yi ba'adi in rinjayen bai da ƙarfi za ka yi ƙabali kuma in wannan da ya faru cewar ƙari da rage dama mun ce ƙabali aiki na'am na'am eh aka ce in an fahimta ma cewa shi ya harba za ga cewa ai eh, alama da aka yi sakana din juyawar da ya sa ga wato alama marena ce to ai ko namiji ne ma aka zo aka raba gado da namiji to kuma ko sai aka barin sa kafin yawo ce to ku ku zo baya ta a ƙara muku matsalar a ce ba a raba da shi ba kun cinye an gane ko da yadda magabata suke lokacin da ba harkar tsakanin din sai ce to dama dai ma galibi masu haihuwa ɗaya ɗaya aka haihuwa ko a haifi namiji ko a haifi mace amma ana samun masu biyu su suka fi karanci sai ce to mu ɗauka ƴaƴan da suke cikin ta biyu ne kuma ɗauka duk maza ne a raba akan haka in kun mutu sai an raba akan haka ko sai a haifi ƙwato guda ɗaya sai ce to ga rabanka ɗauko mana ɗayan ku ku zo baya ta